الرحمن الرحيم الإمام ابن رجب الحنبلي أتشون للتافي ناس بيان فضل علم السلف على علم الخلف yana mana bayani akan ilmoman da Allah maɗaukacin sarki ya zarge su ko kashi na biyu na ilimi shine ilimin da shari'ar musulunci ta ƙi shi ilimi ne abin zargi ilimi ne da ba a son sa ilimi ne kazantacce yana buga mana misalai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman tsari daga wasu abubuwa Allah ya tsare shi daga gare su daga ciki akwai al'ilmu alladhi la yanfa'u ilimin da bai da amfani to ya ka mana wannan hadisin na Allahumma inni a'udhuka min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'awatin la yustajabu laha yace wa kharrajahu ahlus sunani min wujuhin muta'addidatin عن النبي صلى الله عليه وسلم yace wa fi ba'dha anan zamu tashi a wasu daga cikin riwayoyin wa min du'a la yusma'u Allah ina roƙonka ka tsare ni daga addu'ar da ba a amsawa nan as-sam'u nan ana nufin al-ijaba daga cikin abin nan ma'anonin lafazin as-sami'u na sunan Allah ta'ala akwai al kaga da annabi inna rabbi sami'u du'a sami'u du'a ay mujibuhu ubangiji na mai amsa addu'a ne mun gane ai ah, sunayen Allah suna da suna da tafsirai kala uku akwai at tasiru bil mutabaqa akwai at tasiru bil tadmin sannan akwai at tasiru bil talazu sunan Allah daya zai iya zama wani sunan kuma ya mutabaka da shi sunan Allah ɗaya zai iya zama wani ya ƙunshi wancan sunan Allah ɗaya kuma zai zama wancan wani sunan ya lazumce shi to ai lazimi ne lazimi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala a siffanta shi da ijaba to ta ina za a yi hal yujibu kamar lam yasma'aka hmm? wanda bai ji ka ba zai iya amsa maka laqad asma'ata dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi ka gani asma'ata law najaita hayyan to to to kaga domin du'a illa yusma ya Allah ina neman ka tsare ni daga addu'a da ba a amsawa la yusma wa ai la yujabu ko la yustajabu din ba a amsawa to wa fi ba'dha a'udhu bika min ha'ula'il arba'i daga cikin wasu riwayoyin ma aka ƙara da a'udhu bika min hadhihi al-arba'i اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع اللهم إني أعوذ بك من هذه الأربع Allah ka tsare ni daga waɗannan abubuwan guda hudu kun ga na farko dai shine ne al'ilmu allazi la yanfa'u ilimin da bai da amfani shi yasa duk lokacin da zaka yi addu'a to ka roki Allah madaukakin sarki ya baka ilimi mai amfani ba kawai Allahumma zidni ilman ba ko Allahumma allimni a'a Allahumma allimni ilman nafi'an sai Allah ya karantar da mutum ilimin kuma ilimin ya zama bai da amfani ilimin da ya zama bai da amfani duk gashi nan malam yana mana bayani akan sa wa kharraja an-nasa'i min hadith Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah ina roƙonka ka bani ilimi mai amfani wa a'udhu bika min ilmin la yanfa'u ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga ilimin da bai da amfani manzal sama yana yawaita wannan addu'a wa kharrajahu ibn majah sannan al-imam ibn majah rahimahullahu ta'ala shi ma fitar da hadisi wa lafzuhu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lafazin al inu ibn majah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu ilman nafi'a ku roƙi Allah ilimi mai amfani wata ta'awwazu billahi min ilmin layan yanfa'u sannan ku roƙi Allah ya tsare ku ya muku katangar ƙarfe daga ilimin da bai da amfani ilimin da bai da amfani ku roƙi Allah ya tsare ku daga shi yi ilimin da bai da amfani ku roƙi Allah ya tsare ku daga shi وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من زن الله سما يا قسن شينا شيوا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما من زن سما يا شيوا اللهم انفعني بما علمتني يا الله كأنفان الدني دا أبن دك كرنت الدني أبن دك كرنت الدني نسني يا الله تو كسايا من أنفاني وعلمني ما ينفعني sannan ya Allah ka sanar da ni dai abin da ma zai amfani ni ne wazidni ilman sannan kuma ya Allah ka ƙara mini ilimi kaga koda bai maimaita sifar ba tana nufin me nafi'an wazidni ilman ay nafi'an ya Allah ka ni da ilimi mai amfani wajibi ne musulmi ya rika kansa wannan addu'a wa kharraja an-nasa'i min hadisi Anas an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u manzon Allah sallallahu ya kasance yana addu'a yana cewa Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bihi kun ga an samu ziyada warzuqni ilman tanfa'uni bihi ya Allah madaukakin sarki ka sanar da ni ilimi ka azurta ni da ilimin da zaka amfanar da ni da shi in zama nafi'an ga al'umma ilimin ya zama nafi'an li ya amfani ni sannan ne kuma in zama nafi'an bi ilmi li ghairi in zama na amfani wani na da ilimi na ilimi na ya zama sanadiyar shari'a ba sanadiyar bata ba ilimi na ya zama sanadiyar samun saukin rayuwar mutane ba ilimi na ya zama sanadiyar shiga bala'i da talalabiyar mutane ba وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الإمام أبو نعيم يا فكر شيء اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يا الله مدوك كنسركي كتري منا غقنك إلمي إيماني دوممي فغب إيمان غير دائم akwai imanin da ba zai dawwama ba mutum ya fara amma daga ƙarshe ba za a samu husnul khatima ba Allah ka raba mu da wannan ta lalabiya a rayuwa wa as'aluka ilman nafi'an ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani fa rubba ilmin ghayru nafi'in su tari akwai ilimin da Allah zai sanar da mutum amma ilimi ne mara amfani waɗannan riwayoyin gabaki ɗayan su duk da wasunsu akwai cece ku ce a kansu a wurin malaman hadisi min haithul isnad dukkanin waɗannan riwayoyin gabaki ɗaya in an tattara su riwayi ne ingantattu waɗanda suke kunshe da bayani akan cewa tabbas akwai ilimi mara amfani ilimin da Allah ya zarga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zargi wannan ilimin ilimi ne da bai halasta musulmi ya fatan ya zama yana tare da shi ba ilimi ne da ya ba mutum kullum ya rika roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare shi daga shi kada Allah ya sa ya zama yana da wannan ilimin وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أبو داود شما بتد حديثي رواية بريدة من زن الله صلى الله عليه وسلم يتشي إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا إن من البيان للي أتكم مغانا sihiran akwai maganar da ke kama kwakwalwa ita ce ake nufi da sihir nan malamai suka ce shin manzon Allah su salama hu sihira ne ko ko ya zummuhu ko ko la hu wa la ya zummuhu shin manzon Allah su yana nufin sihiri ne kyau kamar yadda wasu suke ɗaukowa su ce asihirul halalu ko sukan faɗi wani abu su ce asihirul halal ko ko a manzalin Allah sama ya ambace shi ne fi ma'arifiz zam fi ma'arifiz zam a matsayin cewa lalle akwai mutanen da Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da in dai za su yi bayani to sai sun sace kwakwalan mutane ko ta hanyar bata ta hanyar bata wasu malamai suka ce duka bi manzon sama ya nufaci haka akwai mutumin da idan zai maka bayani Allah ya bashi hikima kuma hikiman nan ta sai ta shiryatar da kai inna min bayani la sihran akwai mutumin da idan zai yi bayani to sai ya sace maka kwakwalwa kuma batar da kai zai yi inna min bayani la sihran duka biyu ne sarka nan sihir ba manzon sama kawai yana yabansa bane zai iya yiwuwa akwai mutumin da ke da surutu ya iya magana in dai zai yi magana to ya sace maka kwakwalwa in dai zai Allah madaukakin sarki ya bashi wannan dama kuma yin amfani da wannan dama wajen batar da mutane akwai kuma mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi bayani iya magana in dai zai yi magana sai ya ka fahimta kuma shiryatar da kai zai to to wannan shine sihir din sihirul kala akwai su a bangare na biyu na wanda Allah ya jarrabe su ya ba su zaƙin magana sun iya magana amma su batar da mutane su ne wanda manzo Qur'ani ce wa in yaqulu tasma' li qawlihim munafikai sun iya magana in dai za su yi magana sai ka saurare su ko kai waye in dai za ka yi magana za su yi magana sai ka saurare su kuma ɓata za su ɓata za su furto kaga wannan zargi ne inna min albayani na shehara sannan akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su iya magana kaman annabawansa kaga ai ana ce ma na shu'aibu alaihi salam khatibul anbiya khatibul anbiya annabawan Allah annabi shu'aibu alaihi salam ya iya magana akwai iya jera bayani na gamsar da mutane to ana bukatar irin wannan larabawa sun kasance suna tarbiyyar 'ya'yansu akan haka tun yaro yana ɗan ƙarami ake koya masa magana i an nada sayyiduna umar ibn abdul aziz ya zama shine khalifa sai ana shiga ana masa minna kai ana masa mubaya'a ana shiga ana masa mubaya'a shi kenan sai wani yaro dan karami shi ma ya shigo domin ya zo ya ma na umar ibn abdul aziz mubaya'a sai na umar ibn abdul aziz sai ya daga kai sai ya kalle sai ya ce لتتأخر وليتقدم من هو أسن منك كي وانا يارن كوما بايا وانا شكا فيك شي كبوس شكو قيمة قيمة اين قيم بايا ابا شي وانا يارن يقل لا في شي يتي أصلحك الله يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان من هو أسن منك أو لا بهذا المقام منك ce ranka ya da al'amarin ba na shekaru ba ne da shekaru ake bi da wanda ya fika shekaru shi ya fi cancanta ya hau wannan matsayin naka ba kai ba kai wani irin wannan yaro ne ce ya matso ya matso ya matso ya kama hannunsa suka sha hannu ya ce eh, shi ne ya ce ta'allam fa laysa al aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu وإن كبير القوم إن كان جاهلا صغير إذا احتفت عليه المحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا احتوت عليه الجحافل يعني يا زما يارو يا زي زما صغير القوم كينا أما بذا أغانا حقا بس أنجيتو شبكي أغانا زا أزو أي تارو يا أي تارو taro ya yi taro taro ya yi taro har ya gaji sai dai a saukar da shi daga kan ten daga kan drop ba zai iya magana ba bai saba ba eh. shine shine Yahya ibn Aqsam Yahya ibn Aqsam eh, shi shi shi ba tabi'u tabi'i bane wata rana je wajen al-Imam Sufyan ibn Uyayna ya ce masa al'imamu Sufyan bin Uyayna yana son ya karatu a wajensa sai na sufiyanu bin Uyayna sai ya kallai sai ce idan mu ya ce idan a a'zamul mafa’in in dai zan karantar da kamar ka ɗan yaro da kai lalle musibata ta fi kowace musiba li'annani jalastu man jalasa man jalasa rasulallah sai domin ni na zauna da wanda ya zauna da wanda ya zauna da annabi matakin kaga ma zagaye shi sai wannan al'imamu ya haibu na aksam yana yaro yana matashi sai ya kalli al'imamu su fiya nubin uyayna sai ce ce walakin لمصيبة من جالسك وقد جالس من جالس من جالس رسول الله أعظم المصائب أنا قالت مالا لليكوا أي مصيبة وندي حقوري دكي alhali ya zauna da wanda ya zauna da manzon Allah ta salama to ta fi girma fiye da wannan musibar taka sai al-imam nuna yana yi ya turus sai ya ce fa misluka yaliqu bi mujalasati haula ce irin ka katin cancanta ma ka zauna da malamai na hmm. shine sai ya ɗauko wani baiti na wani mawaki ce halli jambai ka lera wamdi an bi salam mutu bi da'i samt laka min da'i ya ce yace kai halli jambai kalira idan ka ga mutum da bakin shi zai buɗe baki ya magana to kamar harbi fa zai yi ka kauce wamdi anhu bi salam ka kauce ka nemi zaman lafiya mutu bi da'is samti gara a ce ka mutu da cutar shiru khairul laka min da'il kalam ta fi maka sauki fiye da a ce ka mutu saboda surutu sai da ban faɗi wannan magana ba da ba kai ma baka faɗa min haka ba to kaga akwai wannan sihirul kala to ana son mutum ya zama haka ana son mutum ya yi tarbiyya kansa a haka yana da tasiri babu yadda za a yi mutum ya iya karantar da al'umma ba yi da magana mai kyau ba iya iya tsara jawabi me yasa ake da hudu ba to kaga inna min al-kalami la sihran kenan wa inna min ilmi jahlan sannan a cikin ilimi akwai jahilci a cikin ilimi akwai jahilci ilimi ne amma jahilci ne <laughs> irin shine aka tambayi al ibn a game da ilmul falsafa sai ce zaka ilmun la yanfa'u wa jahlun la falsafa ilimi ne da bai da amfani kuma ka zama jahili ba zai cutar da kai ba ilmun la yanfa'u wa jahlun la yadhurru wa inna صعصعة ابن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا lallai ɗaya daga cikin magabata da ake ce masa sa'sa'atu ibn sawhan ya fassara faɗin annabi sallallahu da yake cewa inna min ilmi jahlan an yatakallafa an yatakallafa alimu ila ilmihi ma la ya'lamu fa yajhaluhu dalika ko fa yujahhiluhu dalika shine mutum ya matsa ma kansa malami ne an masa tambaya bai san abu ba amma ya matsa ma kansa ya ce sai ya bada amsa shi kenan sai wannan amsa sai ta mai da shi jahili a idan mutane shine ake ruwaitowa daga sayyidina ali ke cewa ma abara da ha ala nafsi in su'iltu an shay'in la a'lamuhu an aqul Allahu wa rasuluhu a'lam yace abin da yafi mun sanyi a raina shine idan an tambaye ni abin da ban sani ba in ce Allah da ma'aikinsa su suka sani shi ke ke ne dan ka ce baka sani ba a cikin tarihin al-Imam Malik ana waitowa ɗaya daga cikin mutanen Khurasan suka gayye suka turo shi ya zo ya kawo musu ya kawo ya zo ya ma al-Imam Malik tambayoyi da tsibir da takaddu tsibi tsibi ya zo ya ma alimamu malik tambayo alimamu malik kusan kashi tamanin cikin ɗarin tambayoyin nan sai ce la alam ko la adil sai wannan malami da ya zo daga kurashan ya ce wayo Allah na shiga uku yau يتشي أرسلني أهل خراسان إلى أعلم أهل المدينة فقال لي أعلم أهل المدينة لا أعلم لا أدري فماذا أدري فلا أدري ماذا أقول لأهل خراسان شيني وناشي قاوك mutanen Khorasan tafiya mai nisa Khorasan tana Iran yanzu sun aiko ni zuwa ga malamin da ya fi kowa ilimi a madina amma ya ce min bai sani ba a mafi yawancin tambayoyi ban san me zan je in ce ma mutanen khurasan ba sai ya ce izhab ila ahli kurasana, fa qul lahum sa'altu ahl a'lama ahli al-madinati fa qala la adri sai ka je ka ce ma mutanen khurasan ka zo ka yi ma malamin da ya fi kowa ilimi tambaya a madina kamar yadda ka ce ka je ka ce musu ya ce bai sani ba sai a a'lamu ahli madinati qala to kai kuma a'lamu ahli wa ba za ka ce la ba mutum ya rika cewa la adri in baka san abu baka ce baka sani ba la ta takallaf shay'an la ta'lamu sai ka huta ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جاهل sannan za a fassara jahilcin can da aka ce wa inna min al-ilmi da cewa ilimin da bai da amfani shi jahilci ilimin da duk ba zai amfanar da kai ba sunansa jahilci لأن الجهل به خير min العلم به domin a ce baka san wannan ilimin ba ya fi a ce ka san shi a ce baka san shi ba ya fi a ce ka san shi da a ce ka shagalta da koyon wani mai amfani to ka ga baka bata lokacin ka wajen koyon wanda bai da amfani ba fa idza kana al bihi khayran minhu idan ya kasance jahiltan wannan ilimin yafi alkhairi fa huwa sharrun min al-jahl kai yafi ma jahilci sharri kenan a ce gara baka sani ba da a ce ka sani to ai kaga wannan ilimin ya fi jahilci ma shari wa hadha kasiri wa ghayrihi min al-ulum al-mudirrati fi ad-din aw fi ad-dunya wannan misalin su gabaki ɗaya babban misali na al-ilmu alladhi la yanfa'u shine ilimin tsafi ilimin sihiri wanda zaka je kaga a zaurika wasu zaurika haɓoyewa ake sai dai malami ya koya ma ɗansa ba zai koya ma kowa ba irin waɗannan littafan da na ambata su misalai satin da ya wuce irin su al'aubaku irin su shamsul ma'arifil kubra irin su ummu musi oh, wannan gafiya ta kasuwa gafiya a saman bene rufiyoyin ƙarshen zamani ke ni fa ina kula da wasu abubuwa fa kaga da da wuya ka gama ana da in kura ta in kare ga kura kagan ta ta wuce in kare ga kura to mutuwa fa yake to sai gashi yanzu ana yawo da kura da kare ana haɗa su a yawo da su wani kare yana ta tsiya ta ku irin police dog din nan da yin hu ba a isa a je kofar gidansu ba wannan kawai sai mai wasa da kura ya zo da takunkumi fa a bakinta da ya leko suna hada ido sai ya haka ashe ya mutu amma banda karan zamani to mal yace wa hada kasiri wa ghairi kamar sihiri tsafi wa ghairihi da makamancinsa min al-ulum daga cikin ilmoman da suke cutarwa fi dini su cutar da mutum a addininsa sihiri cutar da mutum yake da addini a addininsa su kansu wanda alqur'ani ya bamu labari ai wa ma yu'allimani minha hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala taqfu sannan yace fa ta'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum sannan wala kaza alimu laman sharahu ma lahu fil akhirati min khalaq shi yasa malamai ga baki ɗaya suka yi ittifaki khalafan wa salafan akan cewa koyon ilimin tsafi haramun ne Shaidai dai kaman al-Imam Fakhruddin Razi wasu kuma suna ganin ya dawo daga wannan ra'ayin nasa a cikin tafsirinsa mafatihul ghaib ya tafi akan cewa ya halatta za a iya koyon tsafi shi yasa wasu suna ganin da an zo ma bayanin tsafi kawai in an zo kaman wannan ayar to kawai sai a wuce har wasu suna kuskurantar da kaman su al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala da ya kawo karkashe-karkashen tsafi karkashe-karkashen sihiri a cikin tafsirinsa ai ya kawo su su sihiru takhyil su sihiru waye sihiru waye الشيخ وحيد عبد السلام shi kuma ya kwakwafo ya sa a cikin littafinsa. sa eh, abin nan eh, menene asanul battar fi tasaddi li saharatil ashraf to wasu suna ganin wannan ma kwata-kwata bata taso ba in an zo bayanin sihiri ko a ce sihiri in an ce sihiri me sihiri wani abu da ake amfani da shi domin kaza shi kenan sai a wuce amma waɗannan taqsimat ɗin a ce sihirul kaza to kamar an shiga fa koya fa kenan domin wani daga nan sai ce o oh, to hamma haka ake eh, to abu kaza ne shi kenan sai ya je to duk ilimin da zai cutar da mutum fiddini a addinance au duniya ko kuma a duniyance ilimi ne da zai bata wa mutum lokaci bai da amfani to yana cikin al-ilmu allazi la yanfa'u allazi zakarahu Allah ta'ala fi ma'aridi az-zam la fi ma'aridi al duk ya shiga ciki to yanzu malam zai ci gaba da buga mana misalan su ba yanzu ba za mu karanta a shi dai littafin sa ya riga ya rubuta zai kawo mana nau'ukan ilimin da ba su da amfani sannan wani abu al-imam Ibn rajab Allah madaukakin saki ya bashi muwafaka a cikin littafin nan akwai ilimin da wani sashin sa mai kyau ne wani sashin sa ba shi da kyau to al-imam ibn rajab zai ce miya zai mu'amala da shi sannan zai kawo mana wani misali shi wani ilimin shi ba a san ka yawaita shi ne in ka yawaita shi kuma sai ya zama layin fa'u amma mutum ya san shi ɗan kaɗan daidai gwaggwadon buƙatar da ake da ita to sai ya tsaya nan amma yana wuce buƙatar to kuma ya zama layin fa'u shi ma imamu da ibn rajab zai kama mana irin wannan misalin na ilimin a cikin wannan mun fahimta shi ne wata rana wani ya taɓa min magana akan littafin al al-Khatib al-Baghdadi dan karami iqtida'u li-ilmi al-amal littafi ne ɗan ƙarami haka A shekul albani ya masa tahqiqi a cikin littafin al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya kawo wani babi ko wani fasali kan yadda malamai suke zargin ilimin nahawu sai ya zo sai yake ce mun kaga malam wannan fa kaman malaman magabata sun kasance suna suna suka ilimin nahawu ne Shi na ce a'a suna sukar ilimin nahawu wanda aka fifita shi akan shari'a mutum ya ɗauka kawai shi nahawu irin yadda zaka je ka samu zai ce mutum farfesa ne a larabci amma ba ruwan shi da addini to irin shi suke zargi sai ce kaga akwai kissar da al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya kawo ta wani mutumi ya zo wani majalisi mutumin nan shi kenan kawai ya sawo alhari ne ina nan a cikin iqtiba'u al-ilm al-amal ga wanda suke da littafin shawo alhari ne ya sa alhari ne me hukuncin alhari ne a musulunci namiji ya sa haramu shi kenan da ya zo majalisin wannan malamin sai ya tarar da wani ɗalibin sai yana karatu yana jan baki sai yana kuskuren hau sai ya ce ma sai wannan mutumin da ya zo da alkyabba ashe shi malamin na nahawu ne alkyabba alhari ne sai ya ce ma malam ya ce haba malam da ina girmama ka ashe ɗalibin ka ma ko na nahawu baka koya masa ba sai shi ko malamin sai ya kalle shi ya ce ni ko wallahi da ina girmama ka ashe baka san fiqhu ba baka san alhalal wal haramu ba <laughs> kun gani kun fahimce bayanin shi ya ce masa da ina girmama ka amma ɗalibin ka ashe ko na hau bai iya ba shi kuma yace ni kuma wallahi da ina girmama ka ashe baka san alhalal wal haram ba ma ga kana ka tawo alharimi karshen magana kenan duk mutumin da ya sa ne ai bai san alhalal wal haram ba kenan shi wannan malamin ya to shi kuma ya kawo wata kissa shi kuma ta wani malami wai aka ce aka ce aka ce masa aka ce ka tashi ka je ka koyi nahawu sai ya ce me nahawu sai aka ce sai ya ce sai ya ba kanshi amsa sai ce sai ce sai ce sai ce sai aka ce aka koyi yadda zaka bambance in an ce zaraba zaidun amran da aka ce masa zaraba zaidun amran sai ce limaza zarabahu <laughs> ya zaraba zaraba zaidun amran sai ce limaza zarabahu sai aka ce a ai da ka misalin yuqalu fil nahwi sai ce kadhibul la yanfa'u yace ma rabahu ce bai bige shi ba kawai aka ce raba zaidun amran <laughs> tafi can ashe ma da ƙarya ne na hawa. to su magabata suna kawo irin wannan fa'id din ne a matsayin ba suna cewa ka a koyi na hawu ba domin al-Imam al-Khatib al-Baghdadi a cikin littafin sa qato jami'u abin nan al-jami' li akhlaqi rawi wa adab salih sai dai babu buka sun kai uku akan tasqiful lisan ya za a yi ɗalibin hadisi ya zama ya kubuta daga kuskure na nahau da farfi a cikin jawo hadisi ko a maganarsa da mutane yake kaga ashe ba yana nufi dan yi wannan littafin bane iqtida'u ilmi da amal duk ilimin da zaka koya to ya maka amfani wato ana koyan nahau domin me domin a kiyaye alqur'ani kuma a kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda suke nufi kenan to fahimtar in wannan yana da tasiri Allahu ta'ala a'la wa a'la sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in